alkaluman da masana suka bayar na nuna cewa daga cikin mutane miliyan uku da dubu ɗari hudu da aka gano suna ɗauke da wannan cutar a faɗin ƙasar a shekarar da ta gabata kimanin mutane miliyan biyu da dubu ɗari tara ne ba sa samun magunguna kuma yawancin waɗannan bayan allah suna ɓoye ne ba su samun magunguna saboda raguwar tallafi da ƙungiyoyi da kuma ƙasa da ƙasa ke bayarwa domin yaƙi da cutar duk da akwai jihohin da har yanzu magungunan ba su kai ga karewa a wuraren su ba. Mr. Absalom Habila shine shugaban kungiyar masu dauke da wannan cuta ta jihar Gombe ya tabbatar min da samun wannan matsala ta karancin magungunan yaki da wannan cuta a wasu jihohi. A wasu jihohi da ba sa samun wannan accessibility na treatment din. So shi samu ke kira da gwamnonin jihohi da na ƙananan hukumomi shugabannin kananan hukumomi da su zo mu taɗa ƙarfi da ƙarfe domin masu ba da tallafin nan sun fara janyewa muna samun matsaloli a wasu jihohi amma kamar mu a jihar Gombe har yanzu ba mun samu wannan matsalan ba ne tukuna ko a nan jihar mu a kasar mu Najeriya za a iya yin wannan maganin so muna kuka muna addu'a ma shi wannan gwamnatin shugaban kasa Buhari da ya ɗauki wannan program ɗin da muhimmanci wannan matsala ta karancin magunguna dai ba karamar barazana ba ce ga kokarin da hukumomi da kungiyoyin agaji ke yi na dakile rayuwar cutar da ta hallaka dubban mutane a cewar mr absalom habila in fa hukumomi da gwamnatoci ba su ɗauki matakai da suka dace a daidai lokacin da masu ba da agajin suka janye ba to kuwa aikin da aka yi na yaƙi da cutar da nasarorin da aka samu za su lalace shi wannan maganin in ka fara shansa baka da iyaran da zaka bar shi don al'amari ne wanda za ka sha shi har iya adadi so by time da ka zo abu kana shansa ya zo ya yanke ina ga za a samu matsala ainun ainun a wannan al'amari din a iya cewa kenan cutar za ta ci gaba da yaduwa dole ne dole ne cutar nan zai ci gaba da yaduwa in har babu wannan maganin da zai kwantar da wannan kwayar cuta din sai dai hukumomin da ke yaƙi da cutar sun tabbatar da cewa ba ko ina ba ne ake da ƙarancin magungunan kamar yadda hajiya fatima mai samari jami'a a hukumar yaƙi da cutar sida ta jihar gombe ta shaida min magungunan da muke fuskantar kalubale akan su sune maganin da ake gwaji domin akwai gwajin da ake na cd4 count da kuma chemistry da tallafi muke samu to yanzu manyan kungiyoyi da suke bamu wannan tallafin sun fara janyewa amma kuma ba wai sun janye ne completely ba to amma dai akwai inda aka kai cewa kamar yanzu federal medical center na gombe suna, yi amma suna ana dan biyan kuɗi kaɗan sun ɗauke musu wasu percentage su kuma clients in sai su biya wani percentage Musa insha Allah a gombe state kam mutane mu ba za su shiga halin kakayi kayi ba akan magana magani a asibitocin mu ba inda ake biya domin mun nemi taimako kuma ya ba mu kuɗi kuma mun sai magani chemistry ana amfani da su masana da masharhanta dai sun nemi gwamnatoci a dukkanin matakan kasar da su gaggauta samar da kudaden tallafi na bincike da gwaje-gwaje game da magunguna da abinci ga masu dauke da cutar musamman a wuraren da aka fara samun karancin magunguna ta haka ne kawai za a iya samun dorewar nasarar da aka cimma a yaƙi da cutar al'amin suleiman muhammad dw hausa daga gombe a najeriya